Kwamitin wanzar da zaman lafiya a tsakanin ‘yan Najeriya da tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya Janaral Abdulsalamu Abubakar ke shugabanta, ya gudanar da wani taro Amina fadar gwamnatin jihar Niger. Manufar wannan taro dai shine tabbatar da ganin ‘yan siyasa sun gudanar da yaƙin neman zaɓensu cikin lumana. ba tare da samun wata matsala ba a lokacin babban zaben ƙasa da ke tafe a Najeriya a shekarar baɗi. Tsohon shugaban Najeriya General Abdulsalam Abubakar ya ce sun gudanar da taron ne domin shirya faɗakar da 'yan Najeriya akan kan sanin 'yancinsu a lokacin gudanar da wannan zaben. da kuma nuna buƙatar ganin 'yan siyasa sun yi yakin neman zaɓe cikin kwanciyar hankali. Mun kira wannan mitin ne domin mu tattauna yadda za a kira 'yan siyasa. Mun lura zaɓen da ya faru nan gaba. Mutane sabili da talauci su sai da 'yancinsu. su sayar da bauta nasu haka ga wani ya rike ganye cewa a zo a sayi bauta nashi shine muke so mu faɗakar da 'yan najeriya na biyu kuma muna fata su 'yan siyasa za su yi kamfen ba da zage-zage ba kuma ba za a tada hankali ba. Shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Mahmud Yakubu yana cikin mahalarta wannan taro ya ba da tabbacin ƙara inganta yanayin zaben. To tabbacin shine a ƙara inganta tsare-tsare da shirye-shirye da muka yi na zaben. Daga yau dai zuwa ranar zaɓe mai zuwa muna da kwana 156 ne kacal. To a kowannan kwamiti ta ƙasa mai tabbatar da cewa an yi zaɓe Um, cikin lumana karkashin shugabancin um, tsohon shugabanmu um, general abdulsalami abubakar to shine muka zo mu tattauna da wannan kwamiti a uh, sannan kuma muka musu cikakken bayani game da tsare-tsare da shirye-shiryen da muke yi to wannan karon kuma sun sake ɗauka wani sabon mataki cewa maimakon a san hannu kawai na magana a yi zaɓe cikin lumana ya kamata ma jam'iyyun da kuma 'yan takara su sa hannu na yin kamfen uh, yakin neman zaɓe cikin lumana shi ne muka zo muka bayani. Mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Sultan Sa'ad Abubakar da rabaran Matthew Hassan Kuka da Alhaji Aliku Dangote na daga cikin mahalarta wannan taron. General Martin Luther Agwai tsohon shugaban rundunar tsaron Najeriya da ya halarci taron ya bayyana mahimmancinsa. Wannan taron da muke yi domin mu tabbatar cewa zaben da za a yi badi Allah ya yarda zaben ta zama wanda za a yi ta a cikin lani lafiya. A yanzu dai, kwamitin ya ce a ranar 29 ga wannan wata na Satumba zai gudanar da taron sanya hannu a yarjejeniyar yin yakin neman zaɓe cikin zaman lafiya a tsakanin 'yan siyasar a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.